An bayyana harkokin wasanni a matsayin wata babbar hanya ta wanzar da zaman lafiya musamman a tsakanin matasa. Shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni ta ƙasa reshen jihar Kano Swan Zahardin Sale shine ya bayyana hakan lokacin da kungiyar ta marubuta labarin wasanni ta ziyarci kungiyar rajin wanzar da zaman lafiya ta Peace Initiative Network PINS a takaici inda shugaban ya buƙaci haɗa hannu tsakanin ƙungiyar da kuma ƙungiyar marubuta labarin wasanni ta swan a nasa ɓangaren shugaban ƙungiyar ta peace initiative network fin dr michael femi sodipo ya bayyana wannan ziyara da ƙungiyar ta marubuta labarin wasanni ta kawo musu a matsayin wani babban al'amari inda ya sha alwashin haɗa hannu da ƙungiyar ta marubuta labarin wasanni ta jihar kano domin gudanar da muhimmanci muhimman ayyuka na wayar da kai a harkokin wasanni. a kwalejin sa'adatu rimi da ke nan kano kwa kammala wani wasan kwallon badminton na musamman da aka shirya domin taya shugaban kwalejin dr ya bin kure murnar naɗa shi a matsayin makaman masarautar rano ɗaya daga cikin masu naɗa sarki a masarautar an kammala wasan bayan da aka gudanar da wasanni kala uku da suka haɗar da wasannin manya da suka yi ritaya daga wasan sai wasannin matasa da kuma wasannin mbb biyu kwalejin ta sa'adu tirimi ita ce ta lashe gasar bayan da ta samu nasara a kan jami'ar bayero a wasan ƙarshe da ci biyu babu ko ɗaya kimanin 'yan wasa saba'in ne suka fafata a gasar ƙungiyoyi goma suka shiga daga jihohin kano da jigawa bayan kammala wasan shugaban kwalejin dr ya isa bunkure ya bayyana jin daɗinsa da yadda gasar ta kasance alhamdulillahi an yi wasa kuma kowane ɓangare sun yi a amma dai babban abokin daɗin cin ɗin makama cin ɗin badminton club na kwalejin sa'adatu rumishi ya yi nasara wannan kuma nasara ta gaske ce domin an yi a gaban alƙalai da shugabanni a idan kowa da kowa da muna kuma shi ma wanda bai nasara ɗin ba a yi nasara participation ɗinsa kawai ma nasara ne a wani ci gaban kuwa wani wasan sada zumunci aka fafata a filin wasa na kofar na'isa tsakanin kungiyar gandujiya babes da kuma kungiyar khalid boys kungiyar da ke wakiltar karamar hukumar gwale wasannin da yi a ci gaba da fafata wasannin sada zumunci da kungiyar gandujiya babes take kaiwa kananan hukumomi wanda kuma karamar hukumar ta gwale ita ce cikamakon karamar hukuma ta 37 da kungiyar ta gandu Abuja Babs suka halatta. Makaramar hukumar Dagwale su ne suka samu nasara a wannan wasan sada zumunci ta ci uku da ɗaya. A wasa na 38 da aka fafata ƙungiyar ta Ganduje Babs ta yi canjar ne da ƙungiyar Ajingi da ke karamar hukumar Ajingi. A wasan da suka fafata da karamar hukumar Dagwale an ba da kyaututtuka daban-daban ciki har da wadda aka baiwa alhaji uba mijin yawa dan zainab da shugaban karamar hukumar tagwale khalid ishaq isu da kuma shugaban jam'iyyar apc alhaji abdullahi abbas daga nan kano musamman bala ce da yan gurasa a labaran standard boys television